بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية مجلس نسب عند ذي باب تكبيرة الإحرام أبو نفر فودا ما ياتي منا آه، باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة اعلم أن هذا الباب واسع جدا وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة وفيه فروء كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها وأهدف أدلة معظمها إيثارا للاختصار إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة إنما هو لبيان ما يعمل به والله سبحانه الموفق توسيت باب تقبيرة الإهرام أبو نفرق أوجن شقاسا لا شيني تقبيرة الإهرام تقبيرة الإهرام كبر حرما kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, abinda ke rufta tahrimu har takbir wa tahlilu har tasbih kabbara ita ce take haramta yin wani abu wanda bai halasta a yi shi a sallah ba amma sallamewa ita kuma ita ce take halasta mutum ya abin da da ya haramta a gare shi ya a cikin sallah to kabbara harama kenan sai ilam ka sani in ji malam anna salata la tasihhu illa bi takbirati al-ihram faribatan kanat aw Ka sani sallah bata inganta sai an yi kabbara harama daidai ne wannan sallar ta farilla ce ko ta nafila kakka ce yayi sallar nafila ce zan yi ita ma sallar nafilan kana yi ne li tuqbala minka ko ko ba zan ansa kake ba wali tusab wa tuujar a baka lada ko a saka maka to dole sai kai takbiratul ihram wa takbiratu inda ash-shafi'i wal aktharina juz'un min as-salah kabbara harama a wajen al-imam shafii a matsayin wanda al'imamin imam an-nawawi rahmatullahi alayhi yake bin mazhabinsa a fiqh da kuma malamai da yawa juz'un min as-salati wani bangare ne ita daga cikin sallah wa rukunun min arkaniha kuma sannan ita wani rukuni ne daga cikin rukunnan sallah a wajen al-Imam Shafi'i takbiratul ihram rukunun min arkanis salah wa inda Abi Hanifa ta hiya shartun laysat min nafsi as-salah amma a wajen al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi shi a wajensa takbiratul ihrami shar'i ne ita na sallah wa hunalika farqun bainal rukni wa ash-shart an san bambancin da ke tsakanin rukuni da shar'i rukuni a cikin bauta ake samun sa shar'i kuma a wajen bauta ake samun sa idan ba shi to ba bauta babu aiki to kun ga dai sun kusa to sai kuma wasu daga cikin malaman malikiya su kuma da suke sa shi a suke sa ta a matsayin mai suke sa ta a matsayin eh, farilla farilla eh, ita kuma farilla dunar rukuni ba ta kai rukuni ba wa'alam ka sani an na labar takbiri lafazin kabbara an ya kula mai sallah ya ce allahu allahu akbar allahu mubtada akbaru khabar aw ya kula Allahu al-akbar ko kuma yace Allahu al wai ya zama yayi hasuci nan ba wani mai girma sai Allah Allahu al-akbar fahadani jaizani inda Shafi'i wa Abi Hanifa wa akhari wannan lafzin guda biyu a wajen al-Imam Shafi'i da al’imam abu hanifa rahmatullahi alaihi da wasu malaman sun halasta ka ce allahu akbar akbar ɗin bila ta'arifin allahu la'akbar bit ta'arif suka ce ya inganta wa mana a maliku nisaniya amma al’imamu malik rahmatullahi alaihi ya hana na biyu lafazi na biyu shi ne al-akbar kuma wasu a malikin rahmatullahi alai domin babu lafazin da ya zo da aka tabbatar da wannan a riwaya sahihiya cewa ya halasta a ce allahu Akbar a sama akbar ludala babu to shi yasa sai ce fa ihtiyatu an ya'ti al-insanu bil awwal kaji ku al-imam an-nawawi a matsayin sa na faqihi sai ya ce abin da ya zama ihtiyati ihtiyati shine ka aikata abin da zaka guje bani shine ake da ake ce masa al-ihtiyat eh daga daga ne ko hautun eh, in an ce haut ko hiyat shine zagayewa ko kamar ahata Allah wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ahata yuhitu to ya zama ka zagaye duk abinda da ake shari'a ta sa maka baka fita daga cikin haddinta ba ihtiyatsi a usulance kaga yanzu an ce al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu abu hanifa duk sun yadda da ne allahu akbar amma al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa sai suka ce ya halatta a ce al'akbar al'imamu malik kuma sai ya ce ne a bai halatta ba to idan ka dawo ɓangaren da aka ce bai halatta ɓangaren na farko akwai saɓani a kansa? Eh? maliku ya yadda abu hanifa ya yadda a shafi'i ya yadda amma an ka dawo na al'akbar na bifa maliku bai yadda ba shafi'i ya yadda abu hanifa ya yadda to kaga wanne ne ka fita daga rigima kaga na farko to shine ake ci mishi ihtiyatu eh, ihtiyat a masail na halal da haram shine suke tattaunawa halil matlubu fi shar'i al-akhdh bil ahwati au al'akhazu bil aitai abin da ya shafi halal da haram an yi saɓani wasu malamai sun ce kaza halal ne wasu sun ce haram ne to riko da sauƙi shi ya fi ko ko riko da ihtiyatu ahwat to shi ma suna da magana a kansa فالاحتياط أن bil الإنسان بالأول ليخرج من khilaf, saboda ya fita daga saɓani. kuma suna da ƙa'ida suna cewa alkhuruju min alkhilafi aula ko da yaushe an yi saɓani, ka san yadda zaka ka kubuta ka fita daga sabanin to shine yafi alkhuruju min alkhilafi aula fita daga sabani shi yafi wala yajuzu takbiru bi ghairi hadaini al to ka gani baya halatta mutum ya amfani da wani lafazi na daban bayan waɗannan lafazan guda biyu baya halatta falau qala da mutum zai ce Allahu al-azim aw Allahu al-muta'al aw Allahu a'zam aw a'azzu aw ajallu wa ma ashbaha hadha lam tasihha salatuhu sallarsa bata inganta ba inda shafi'i wal aktharina a wajen al-imam shafi'i da kuma malamai mafi yawanci mutum sai ya zaɓi kawai zai yi sallah sai ce Allahu a'zam to sallar shi ba ta yi ba wannan kuma ita shi ne daidai ya zo da bid'a mummuna ya canza ma shari'a lafazinta kai kai ku tafi kuna ta ɗauke min hankali to shi shine wannan wa qala abu hanifa da <laughs> al'imamu abu hannu shi kuma ce ta inganta sallar ta yi amma ba a ce yi ba eh. al'imamu abu fa rahmatullahi alai shi yana ganin ai ya halatta za a iya faɗin wasu lafuzan da eh, kaga shi ya halatta yin addu'a da wani yare ai kai tsaye a sallah sannan kuma an danganta masa halascin karanta fatiha da yaren da ba larabci ba a sallah duk wannan da yana ciki an san yadda mazhabin al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yake mazhabi ne wanda ya yayi yawa a ciki Allahumma inni khayra wa khayra ma fiha wa khayra ma shine sai yake cewa walau qala akbaru Allah da ko mutum zai juya akbaru Allahu lam tasihha ala sahihi to sallata shi bata inganta ba ala inda na a maganar take ingantacciya a wajenmu wa qala ba'd na tasihhu wasu kuma daga cikin mutanenmu na mazhabin shafiya suka ce a ta inganta kama lau qala fi akhir salati alaikumus salam kamar da mutum zai zo a ƙarshen sallah kawai makin ya ce assalamu alaikum sai ce alaikum assalam ya ce wai sallah ta yi fa innahu yasihu ala sahihi a mazhabin shafi'iyya wani kaulin suka ce ya halasta suka ce sallasa ta yi amma ba a sa shi ya ce ba kauli radi sallar mutum ba ta yi ba saboda da sallama da takbiratul ihram rukunnai ne a cikin sallah sannan wajibi shine mutum ya zo da al'alfazu shari'a kama waradat ya zo da lafizan shari'a waɗanda suke muƙayyada kamar yadda suke kai ya canza ma shari'a lafazi in ya canza sallar shi ta lalace ya yi magana a sallah ke magana ya a sallah a mazabin malikiya wa man ta kallama amidan batal salatu mutum ya sallah da gangan ya kama magana sallar shi ta lalace to wannan magana ce akbarullahu alaikumussalam salam hmm? ba na gidan bariki ba hmm? ya ji soja ba daidai yake ba ya ji ya yi abinda ba shi ke nan ba liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ga gani wa alamka sani أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار كسني كبر باتا إنجنتا قوة تدقت كنزكرورا حتى يتلفظ بلسانه حرسي متنيا فرتا ده هرشنسا قري sai ka daga harshenka ka faɗa abu harshe ya motsi bi haisu yusmi'u nafsahu ta hanyar da mutum zai iya jiyar da kansa takbiratul ihram da ake bukata ka jiyar da kanka hmm? ka jiyar da kanka yanzu kuskuren da da yawa mutanen mu zaka ga ake yi wani kawai sai ka zo kabbara cikin masallaci kawai sai ka ji Allahu akbar halli man sai ya tsorata wani zaman ko haka ba ta faruwa kuma da zaka tambaye shi na ya samo mai sani ba kawai yake yi to abin da ake bukata shine an tusmi a nafsak ka ji yadda kanka shine bi haitu yusmi'u nafsahu idza lam yakul lahu idan babu wani abin da ya bujiro mishi me arizun da zai bujiro ma mutum kurma ya zama ba zai iya yi da baki ba ko harshen na ciwo eh, amma in ba haka ba aslan to mutum in zai yi takbiratul ihram ya kabbara wa yusmi a nafsa ya ji yadda kansa Allahu akbar shi ke amma harshe kam yayi wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi har ya tsananta sosai a karatun Fatiha mutumin da ya karatun Fatiha a asirce amma harshen sa motsi malamin Taymiyyah ke sallashi shi bata yi ba haka ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa mun gane وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب إن بأمان تاب من قباتد دوانا لفظا دسكي فصلوا لمفركون للتاف فإن كان بلسانه خرص إذا يكسن شيء حرشا مسلمي أقيق من تكا حرشا سبايا إيا مغانا au aibun ko kuma ya zama yana da wata matsala dai a harshensa harrakahu to duk da haka dai ya dan motsa harshen nasa bi qadri ma yaqdiru alaihi gwangwadan abin da zai iya yi wa sihu salatu kuma sallata yi domin ka'ida ta shari'a ita ce shari'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to an ce lokaci ya yi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa